الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شابكوي قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه أدود سلاتين دهدو wadda ta yi daidai da 26 ga watan bakwai na shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi aya ta tamanin a cikin karatunmu na darasin tafsiri na watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a cikin suratul araf insha Allah tambayoyi da suka zo za mu fara da su a ah, wannan ya ce don allah malam ina neman fatawa akan tsarin iyali amma ba don gudun talauci ba nake da burin haka sai don na samu damar bawa waɗanda na haifa kyakkyawan ilimi na addini da na boko kuma ina da burin zuriya ta amfani addinin allah gashi kuma ba ni da ƙarfi sosai sai dai rufin asirin allah ta'ala wassalam wannan batun wato hana ɗaukan ciki domin a jinkirta a jinkirta rayuwa wato a jinkirta a ba da rata tsakanin ɗa da wani ɗa ko kuma da wani makasudi in dai ba maksudin shine gudu daga talauci ba a babu wato inkari a kansa a cikin shari'a domin asalinsa shine kiyasi kan azal sahabbai sun kasance suna yin azal shine wato a barin ɗaukan matakai na hana shigar ciki yayin da suke saduwa da matan da ba sa so su yi ciki su haihu tare da su kamar kuyangu nasu sun kasance suna yin wannan a kuma kamar yadda aka ruweto daga hadisi kunna na <clears throat> azil wal yanzil mun kasance muna yin azal kuma alhali alkur'ani yana sauka ma'ana da haramun ne da an hana su to kasancewar alkur'ani bai sauko da hani ba kuma annab sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba wannan ya nuna kan cewar ba a haramta ba amma idan saboda gudun talauci ne to wannan maksudi ne wannan mummunan nufi ne da shari'a ba ta yadda da shi ba kuma shine yake daga cikin abin da ake ce masa alwa'adul khafi wato binne ɗa da rai a ɓoye kamar yadda ya zo aka sifanta al'azalu da shi a wata riwaya idan shi ne kamar wato samun ingantacciyar lafiya saboda yawan haihuwa ɗin yawan wato rashin rata tsakanin haihuwar zai raunana lafiyar uwa ta wannan maksudi ne shi ma sahihi amma mu sani cewar addinin musulunci ya zo da alfahari da yawan zurriya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ɗaya daga cikin maksudin aure yace tazawwadul wadudal walud fa inni mukafirun bikumul umam ku auri mataye waɗanda suke ababen so kuma waɗanda masu wato haihuwa domin ni ina so na yi wato a wato na fi sauran annabawa yawan al'umma ranar alkiyama in ce ga ku duba ku ga yawan al'ummata saboda haka yawan yawaita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam maksudi ne sahihi don haka irin abubuwan da ake kawowa na zamani abubuwa ne waɗanda suke basu dace da ruhin addinin musulunci ba ballantana ma a ce abin da waɗansu suke nema su yi na wato bayan ciki ya shiga sai a ce ai in bai yi kwana arba'in ba sai a zubar da shi wanda yake wannan yana daga cikin kisan kai yana daga cikin kisan kai a domin ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ma yake ba ma na fara cikin ma bai riga ya shiga ba ya kira shi alwa'adul hafi wato kashe ɗa tun kafin kashe ɗa a ɓoye ballantana kuma abinda yake bayan an riga an samu ciki an tabbatar da kan cewa ciki ya zo waɗansu suna istinadi zuwa ga hadisin abdullahi bin mas'ud na kan cewar ana hura rai ne bayan wato kwana 120 na farko to wannan ba dalili ba ne a kan cewar an baka izinin a zubar da ciki ba a zubar da ciki sai idan wato likitoci amintattu sun yi shaida kan cewar ci gaban cikin zai kai zuwa ga halakar uwar zai kai zuwa ga wato ranta ya salwanta to tun da ita ranta tabbatacce ne shi ko wanda yake ciki ba a tabbatar da kan cewar zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba za a halice shi ko ba za a halice shi ba don haka ba za a bar wanda yake da rai ya salwanta ba akan wanda yake ba a tabbatar da rayuwarsa ba to a wannan halin ne kawai kuma shi ma sai an samu shaidar wato malamai waɗanda suke a likitoci waɗanda suke amintattu sun yi shaida da haka wannan ya ce ana bi na azumin bara saboda alsa na yi niyyar na rama amma na kasa amma yanzu allah ya bani a allah ya bani sauki ina yin wannan zan rama wancan bayan sallah ne eh za ka rama wancan tunda hukuncin hukuncin mara lafiya ne allah kuma ya ce wa man wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance mara lafiya ko yana kan tafiya ya rama a waɗansu kwanaki saboda haka kai hukuncin ka hukuncin mara lafiya ne zaka rama bayan wannan ramadan in ya wuce amma baka da wani abu akan ka in banda da ramuwa tunda kana da uzurin rashin lafiya wannan ya ce iya da Allah a jawo wa iyayen da suke wa 'ya'yansu auren dole wanda za ka ga yaran suna so amma sai ka ga iyayen sun dage ba sa so shin hakan ya halatta e wannan yana daga cikin abubuwa na wato da ya wajaba iya wato waliyai su kula game da waɗanda suke aurarwa saboda maksudin aure shine shi wanda zai zauna shi wanda wato zai zauna a gidan auren don haka dole a nemi izininsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yarinya budurwa za a nemi izininta saboda kunya an san ba za ta iya magana ba sahabbai suka ce ta ya za ta ba da izini ya ce ta yi shiru ta yi shuru to amma wannan shirin da daga baya bayan ta yi shiru sai daga baya ta je ta keɓe da uwarta ta ce ni fa tambayan nan da aka yi min na ji tsoro ne amma ba na so za a yi aiki da tasrihinta kan sama da abin da ta yi na shiru din nan don haka wannan ya nuna kan cewa dole ne a kula da wato abin da ma'aurata din suke so dole a kula da ragaba din yara don haka waliyai lalle su kula da wannan duk da yake za su yi musu irshadi za su nusantar da su ga abin da yake shine mafi maslaha saboda iyaye suna da hangen nesa wanda yara ba lalle su gani ba saboda gogayya da yau da kullum saboda haka za su hango musu abin da su san rai ya sanya su ba za su iya hangensa ba suna tsammanin wannan soyayya ce alhali ko ba wani abu ne illa san rai to sai su nusantar da su ta hanyar hikima da hanyar wato nasiha ba da karfa-karfa ba ba da abin da yake zai sanya su ya zamanto ya sanya su sun yi tawaye ba ko kuma sun je sun yi auren ba a bisa san ransu ba ya zamanto ba a samu wato kyakkyawar zamantakewa ba don haka lallai a kula da ruhin addinin musulunci wajen yadda aka tsara wannan na'am eh amma idan ta zaɓe cewa sai kama babu wani dangantaka su ta sai karshen da auren sai su danganta ko kare ne wali su da mm. eh gaskiya yarinya dole sai da wali mace dole sai da wali ko budurwa ko bazawara dole sai da wali mai aurar da kanta mace ba ta aurar da kanta ba ta wakilta wani ya aurar da ita eh, to kuma yawanci abin da yake faruwa shine wajen daura aure sai waliyai din sai su wakilta wani sai su wakilta wani to babu laifi wali zai iya wakiltawa wajen wajen bayarwa wakiltawa shi wakili ne wajen bayarwa amma ba shi ne waliyi din ba shi wakilin waliyi ne wakilci ya halatta a wakilci wato waliyin shi ne wanda ya ba da izinin shi ne kamar uba ya ce to ga wanda zai bayar da auren ya halatta ya yi wannan wannan wakilci ne amma ba shi ne waliyi ba da in bayan an yi auren wani abu ya faru kamar alal misali an zo an sake ta tun kafin a tare ana neman yaya za a yi da sadaki za a dawo da gabaki ɗaya ne ko da rabi za a dawo to a shi miji da danginsa suna da ikon su nemi kowanne daga ciki suke so ko wakilin ko mu wakil ko wakilin ko wanda aka wakilta in suka nemi wakilin yi daidai sai ya koma wajen wanda suka wakilta shi cewa to ga fa abu ni aka wakilta dan haka ga abin da ya taso in suka tsallake shi suka koma wajen waliyin wanda yake shine wanda ya wakilta na asali shi ma wannan duk daidai ne babu laifi wajen wakilci zaka iya neman wakili ko ko wanda ya wakilta sannan wannan ya ce wai su birai dama akwai su ne kafin a kissar ashabu sabti ko a lokacin Allah ya kirkiri halittar birai din a birai dama akwai su ai kaga cewa kai kunu qiradatan khasi'in akwai dama qirada akwai birrai an ce waɗannan su zamanto birrai ne sai dai abinda malamai suka yi sabani shine kan cewar a cikin birrai da ake gani akwai zuriyar bani isra'ila wanda aka shafe su din nan akwai wato ashabu sabti sun hayayyafa babu su saboda akwai hadisi da yake cewa Allah maɗaukakin sarki bai sanya ma wata zurriya da aka shafe su ba suka zamanto dabbobi ya zamanto sun yi zurriya waɗansu mutane da Allah ya shafe su da ukuba ya mayar da su wata halitta daban kamar wanda aka mayar da su birrai to ba sa yin tanasul ba sa yin a wato ba sa hayayyafa har ya zamanto sun yi zurriya a ce ai da waɗannan asalinsu tattaɓa kunnansu ashabu sabti ne saboda haka akwai birrai sai dai waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya shafa halittarsu ya mayar da su waɗannan dabbobi domin wato ya musu hukuba tun a nan duniya wannan ya nemi a yi masa addu'a a taimaka masa da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi sa'ar samun shiga makaranta kuma ya sanya masa albarka a cikin karatun nasa Allah ya sare masa ya sare ma duk 'yan uwa da ɗalibai da suke ƙoƙarin neman karatu Allah ya sare musu ana cikin tsanani kan yara su yi jarabawa su ci su yi jam su yi pre-ume su yi e, post-ume amma su kare suna gararan ba a titi babu makaranta to allah ya kawo mana mafita allah kuma ya ba su ya sauwaƙe musu samun shiga kuma da hukuma da masu kuɗi allah ya ba su ikon kafa jami'o'i domin mutane su samu 'ya'yan musulmi su samu su je su yi karatu su samu ilimi da za su samu su masu gina kawukansu Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء Allah jalla wa ala ce walillahi asmaul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau fad'uhu biha dan haka ku ambace shi ku roƙe shi da waɗannan sunaye wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke ilhadi suke karkata ga barin gaskiya da daidai a cikin sha'anin sunayensa sai zauna ma kanu ya'malun da sannu za a sakanta musu da abin da suka kasance suna aikatawa wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan ƙa'ida muhimmiya da take da take labarta abu wanda ya danganci Allah jalla wa'ala ba wanda ya isa ba wanda ya cancanci ya ba da labarin Allah irin Allah Allah ya tabbatar ma da kansa wannan abu wanda ya sifanta da shi cewa Allah yana da sunaye waɗanda suke mafiya kyau alhusna jam'u wato jam'i ne na al'ahsan al'ahsan abin da yake mafi kyau wato duk wani suna na Allah yana da sunaye kuma kowane suna na Allah an sifanta shi da cewa suna ne mafi kyau ma'anar mafi kyau yana nuni a kan sifofin kamala da sifofin ɗaukaka da sifofin wato cika Allah ya sifantu da waɗannan sunaye waɗanda Allah ne kaɗai ya san iyakarsu amma kowane suna na Allah suna ne mafi kyawu ba ma kyakkyawa ba suna ne da ya fi kyau saboda haka duk sunan da yake duk suna na Allah ya sifantu da wannan sufa kuma ba zai yiwu ba a sifanta Allah da wani suna wanda yake ba kyakkyawa ba Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa yana da waɗannan sunaye don haka yana daga cikin abin da ya sifanta da shi ya waje ba a tabbatar ma da Allah wanda ya yi inkarin sunayen Allah wannan ya yi inkarin nau'i na tauhidi don haka ya warware imani don haka dole ne ka tabbatar ma da Allah sunaye kyawawa waɗanda ya ambaci kansa da su kuma waɗannan sunaye na Allah sunaye ne da ba a tabbatar da suna ga Allah sai idan Allah ne ya ambaci kansa da wannan suna ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ambace shi da shi shi ne ake tabbatar da wannan suna gare shi amma duk yadda suna yake da kyau kai ba za ka kage shi ba ka ce wannan sunan Allah ne ba za ka ba ma Allah wannan suna ba har sai idan shi ne ya ambaci kansa amma waɗanda sunayen da suka zo a cikin alkur'ani da sunan annab sallallahu alaihi wasallam ba wai su ne kaɗai sunayen Allah ba domin sunayen Allah Allah ne kaɗai ya san iyakar shi ne kaɗai yake da sanin sunayen nasa domin kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud cewa wanda wato ya samu kunci da damuwa sai ya roƙi Allah da waɗannan addu'o'in Allah zai yaye masa shi shine idan ya ce Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika adlun fiye hukumuka madin fiye qada'uka a ciki sai ki cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak na roƙe ka da dukkan wani suna wanda yake naka ne sammaita bihi nafsak wanda ka sanya ma kanka suna da shi aw allamtahu ahadan min aw anzaltahu fi kitabik ko kasar sarkar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da shi ga wani daga cikin halittarka yace aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma ka ajiye shi kake keɓanta da shi a cikin ilimin gaibu da yake wajenka wato wanda baka sanar da kowa shi ba saboda haka Allah yana da sunaye wanda yake banta da sanin wanda bai sanar da kowa shi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi dan haka sunayen Allah Allah ne kadai ya san iyakar amma ba a san waɗanda yake ya bayyana su ba a roƙon ba a kiran sai da wanda yake ya bayyana ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya bayyana amma zaka iya kiransa da sunansa wanda ka sani da wanda baka sani ba kamar yadda Ubay ibn Ka'ab aka ruwaito a cikin addu'arsa a cikin muwatta ta Imam Malik yana cewa Allahumma as'aluka bi asma'ika al-husna ma alimtu minha wa ma lam a'lam Allah ina roƙonka da sunayenka mafiya kyawu waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba to hadisi ya nuna na annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunaye kyawawa 99 ɗari ba ɗaya kamar yadda ya zo a bayaninsa a wani hadisin lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye 99 man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna waɗannan wannan hadisi haka ya zo a dunkule ba a bayyana waɗanne ne waɗannan sunaye ba amma abu isa tirmidhi a cikin littafinsa aljami a riwayar da na hadis na wannan hadisi daga tafarkin alwalid ibn muslim ya ruwaito da ambaton waɗannan sunaye ya ce su ne allahu arrahmanu arrahimu almalikul quddus salamul mu'min har zuwa inda yake cewa arrashidu as-sabur zuwa ƙarshe guda 99 to wannan riwayar malaman hadisi sun ɗauki wannan hadisin mudraj ne wani daga cikin ruwatu ne ya yi ijtihadi a kan fito da waɗannan sunaye sai ya sanya su akan cewa kamar juz'in hadisin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa wato idraji yana faruwa wajen riwayar hadisi malami yana riwayar hadisi sai ya fassara shi waɗansu daga cikin ɗalibai sai su gane cewa wannan fassara ce saboda haka sai su tsaya a nassan hadisin masu hadda kenan masu wanda suke a watsake suke a faɗake suke saboda haka sun san cewa sun mayyaze bayanin da asalin hadisi waɗansu kuma saboda rashin wato ƙwarewa a cikin ilimin hadisi da rashin faɗaka da rashin faɗaka wajen riwaya daga malami sai su ɗauka cewa wannan ma yana daga cikin riwayar hadisin sai su haɗa ga baki ɗaya saboda haka malaman hadisi suka ce mudraj to don isa matuka wajen tantance magana annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi har sun sun ba ma hadisi da aka yi irin wannan kuskuren suka sa masa suna ba ma kawai sun gano shi ba sun gano irinsa da yawa kuma suka sanya masa suna akwai wanda wani lokaci fassarar ta zuwa tsakiyar hadisin wani lokaci a farkon hadisin wani lokaci a ƙarshe a ƙarshe ya fi yawa al-idraj a ƙarshe ya fi yawa na riwayar hadisi a farkon hadisi kwa kaɗan ne a tsakiya shi kuma yana baina baina to wannan yana ɗaya daga cikin nau'in wannan hadisin don haka wannan ba faɗin ƙidaya su ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne domin malamai da dama sun yi ƙoƙarin fitar da waɗannan sunaye daga cikin waɗanda suka yi akwai akwai al'imam jafar ibn muhammad sadiq ɗaya daga cikin a'immatu ahlil baiti in ce a'immatu ahlil bait ba wai a wajen yan shi'a ba a wajen yan sunna suna cewa a'immatu ahlil bait eh, imam ahlil bait ne a wajen ahlus sunna saboda yana daga cikin ahlul bait amma ba yana nufin cewa wato imami ma'asumi ba kamar yadda yan shi'a suke faɗa saboda haka kullum za ku ga akan ambace shi a ce min a immaci ahalil bait ka ga cikin tafan ahalil sunna ana faɗan haka abinda suke nufi imam ne jagora ne malami ne a cikin addini malami ne na sunna amma daga cikin ahalil bait yake saboda ahalil bait tabbas ne mun eh, tabbas ne mun yi imani da su kuma muna son su to daga cikin wanda suka fitar da asma'ullahi husna akwai al-imam Ja'far sadiq kamar yadda ibn hajar ya kawo a sharhin wannan hadisin a cikin buhari haka zalika akwai irin su sufyan ibn uyayna wanda aka fitar da su a gabansa ya tabbatar ya yi ikirarin wanda suka fitar da waɗannan sunaye waɗansu malamai kuma suka bibiyi alkur'ani suka fitar da sunaye kamar a cikin fatiha suka fitar da ar ar-rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin suka fitar da shi a cikin suratul fatiha sunaye biyar suka fitar a cikin suratul fatiha haka suka biyo suratul baqara suka fitar da sunaye wa haka da a cikin qur'ani kawai aka samu suka yi kokari suka fitar da 99 to sai aka ce to a cikin a cikin hadisai fa ai akwai sunaye na Allah a cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da su amma ba sa cikin alqur'ani kamar hadisin Abdullahi ibn Abbas antal muqaddim wa antal muakhir al da al-mu'akhir daga cikin sunayen Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da su da kuma ya kira shi da almannan ya ji wani daga cikin sahabbai yana addu'a ya Allahumma inni as'aluka bi annaka bi anna lakal alhamdu la ilaha illa anta al ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram sai yace ya kira sunan ya kira Allah da sunansa wato mafi girma to kaga wani daga cikin sunayen Allah har ma ya kira shi da cewa mafi girma almannan bayan ko baya cikin waɗannan waɗanda suke cikin hadisin tirmidhi saboda haka a shahid akwai sunaye 99 waɗanda suke a cikin alkur'ani da suna wanda ya kiyaye su ma'ana ya kiyaye kiyaye su shine ya san su ya san ma'anarsu sannan ya aiki da abin da suka kunsa da umarnin da ya zo a kansu na roƙon Allah da su wanda za mu zo bayani a kansa saboda haka in mutum dan haka malamai suka yi ijtihadi daga cikin wanda suka yi ma akwai Sheikh islam Ibn Taymiyyah a cikin rasail dinsa suka fitar da waɗannan sunaye kuma ba lallai sunan ya zamanto suna ɗaya ba akwai sunaye waɗanda suke murakkab hada su aka yi suna biyu ne kamar qabil tawb Allah ta'ala ya sifanta kansa da wannan suna Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi ya ce ya kira sifanta kansa da cewa gafirin zam mai yawan gafarta zunubai wa qabilit taubi mai karban tuba ya ambaci sunansa da rafi'u darajat wannan shi ma suna ne na Allah jalla wa'ala to waɗannan dukkan suna waɗanda yake Allah ya ambaci kansa da su waɗanda suke kyawawa ne idan mutum ya kiyaye tara daga cikinsu yana roƙon Allah da su kuma ya kiyaye ma'anarsu to wannan Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir cewa zai shiga aljanna Allah ta'ala nan ya ce, fad'uhu biha ku roƙe shi da su a cikin wannan akwai ma'ana guda biyu fad'uhu biha ku wato ku ambace shi da su ambatonsa shine wato ku yi zikiri na yabo gare shi da su kuma ku yi addu'a ta tambaya da su saboda haka waɗansu suka ce ma'anar fadu'uhu biha ɗin shine ku yi addu'a gare shi da su addu'a nau'i biyu addu'ar ibada da addu'ar roƙo addu'ar mas'ala addu'ar ibada shine zikiri da yabo ga Allah kamar ayatul kursi kaga sunayen Allah ne a cikinta amma yana daga cikin zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadayar da mu akan mu yi bayan sallah mu yi idan mun zo kwanciya saboda haka zalika kamar waɗansu azkar waɗanda yake suka kunci sunayen Allah ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yayin da ya shiga cikin abin da yake akwai tsanani kamar yadda ibnu abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya tsananta a gare shi ko ya shiga cikin abin da yake sanya masa da bakin ciki ya kasance yana addu'a da waɗannan kalmomi kaga sai ya ce yana addu'a bayan gabaki ɗaya wato zikiri ne ba addu'a ba amma sai ya ce yana addu'a shine la ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim to kaga gabaki daya zikiri ne saboda haka sunayen Allah kyawawa ana yin zikiri da su ana yabo da su musamman waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da sunna haka zalika karshen suratul hashir ya zo a hadisin tirmidhi na maqil ibn yasar duk da yake shekul albani ya da'afa shi amma tirmidhi ya ce hadisi ne hasan haka zalika wanda daga cikin malamai na zamanin nan ya ce hadisi ne hasan cewa wanda ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa rahim har zuwa ƙarshen suratul hashr ya faɗa da safe ya kuma faɗa da yamma in ya faɗa da safe Allah zai aiko mala'iku wanda za kare shi sannan in ya mutu rana zai mutu shahidi da daddare in mutu a cikin wannan dare zai mutu shahidi to wannan ya nuna mana wato husna wato za a roƙi Allah da su du'a'u ibada da du'a'u mas'ala sannan Allah ta'ala ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ma'ana wato waɗanda suke ilhadi a sunayen Allah ku kyale su ku rabu da su azzar wato wannan kalma ta kyale wato ku rabu da su kada ku damu da sha'aninsu to idan aka rabu da su ba a damu da sha'aninsu ba me kenan aka yi me zai faru gare su sai Allah ya ce sai zauna ma kanu ya amalu da sannu za a sakanta musu da abin da suka kasance suna aikatawa menene ilhadi abin da ake nufi da al-ilhad shine karkata daga nan ne aka samu larabawa suke ce ma nau'i na kabari da ake yin da ake ce masa lahad lahadu shine kabari da aka karkace shi ba a yi shi a tsaye ba sai aka yi shi a kwibi wato idan aka haka kabari in aka haka shi ya tafi straight sambal to kuma wato a bangon kibla da yake gaba sai a fafe bango a fafe ramin wanda shine ainihin kabarin da za a cusa mutum a ciki sannan a kawo a wato bululluka a kawo tubali a rufe shi to kaga an kira shi lahad saboda ya karkace daga miƙewar haƙar kabari to ma'anar ilhadi wanda suka karkace daga tafarkin gaskiya menene karkat wanda suwaye wanda suka karkace daga tafarkin gaskiya daga ciki waɗanda ayar ta sauka don raddi a gare su domin kamar yadda malamai suka ambata wannan ayar ta sauka ne ta yi raddi akan mushrikai da suke cewa da suke inkarin sunan Allah ar-Rahman Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man-rahman idan aka ce musu ku yi sujada ga Allah ar-Rahman sai su ce menene ar-Rahman wato wai su ba su san wani ar-Rahmanu ba su sun san Allah amma ba su san ar-Rahmanu ba shi yasa Allah ya ce qul Allah aw idu ar-Rahman kace ku roki Allah ko ku roki ar-Rahman ko me za ku wato ko da me za ku roƙe shi falahul asma'ul husna ko da wani suna za ku roƙe shi da kyawawan sunaye don haka ka kyala waɗanda suke inkarin wani suna daga cikin sunayen Allah wanda ya tabbata a gare shi kamar ar-rahman don har cewa suke mu ba mu san wani ar-rahmanu ba sai rahmanul yamama wai musailimatul kazzab kun sai musailimatul kazzab da ya da'awar annabci har sanya ma kansa sunaye rahmanul yamama wato rahman din wato mantikar yamama ita ce mantikar a can gabacin saudi arabia a yanzu wajen su riyad da sauransu yana ce haka ya kira kansa to sai mu shirkai suke cewa mun san wani arrahmanu ba in ba rahmanul yamama ba to Allah ya ce ku kyala waɗannan haka zalika yana daga cikin masu ilhadi a cikin sunayen Allah wanda in sun ji an kira su Allah da sunaye masu yawa wanda yake kowannen su yana nuni ya zuwa ga Allah ne sai su ce to sun ce mu yi tauhidi amma sun zo suna kiran Allah mai yawa gara ma mu iyayen gijin namu iyakantattu ne amma su kwana su yau su ce kaza yau gobe su ce kaza wai an batan Allah da za a ce ar-rahmanu ar-rahimu dhul jalali wal ikram al-hayyu al-qayyum sai su dauka wannan wato wai iyayen giji ne masu yawa bayan ku kowannen Allah ne Allah shine ar-rahman Allah shine ar-razzaq Allah shine al-ghani Allah shine al-muntaqim duk waɗannan sunaye ya zuwa ga al-musammal wahid shine Allah jalla wa ala wanda yake shine shi shi kaɗai abun bauta saboda haka waɗanda suke amfani da wannan kaga yana daga cikin ilhadi yaya za a yi qur'ani da ya zo da tauhidi don kuma ya kira Allah da sunaye ɗaya ɗaya bayan ɗaya da yawa sai ka ce kuma wato ya wannan ya nuna rusa tauhidi daga cikin wannan kirista ma suna da irin wannan wato wautar domin wauta ce da safsafa wato wasa da hankalin mutane ne wasa da hankalin masu hankali ne Allah ya ce ku kyala waɗannan wato kada ma ku tsaya ku ce za ku ɓata lokacinku da su haka zalika yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah waɗanda a ɗauki sunan Allah a ba gunki irin wannan sunan kamar yadda suka ɗauki sunan Allah al'aziz suka kira wani gunki suka ce masa uzza kamar yadda Allah yake da suna Allah suka kira wani gunki suka ce lata wato tamatan Allah tamatan Allah kaga wannan ilhadi ne daga sunan Allah almanan suka fitar da almanata wanda yake sunan gumaka ne to wannan yana daga cikin ilhadi domin rashin ganin girman Allah ne hal ta'lamu lahu saniya ka san wani mai suna wanda yake wato tsara na Allah wanda yake yake da suna irin sunan Allah babu sai wanda yake mushrikai suka yi to Allah dai yace a kyala waɗannan to duk wani wanda yake nau'in ilhadi sawa'un da da ƙaryata ayo da ƙaryata sunayen Allah ne ko da wato musan da sanya ma gumaka wannan suna ko kuma da amfani da sunayen Allah domin ya nuna kan cewa wannan hujja ne a gare shi ne ya shirka cewa masu tauhidi ma suna shirka duk wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah Allah ya ce ka kyale su sai ju zauna ma kanu ya amalun da sannu za a yi musu sakamako da abin da suka kasance suna yi sannan daga cikin jinsin uh, ilhadi na sunayen Allah shine ka sanya ma Allah suna da abin da bai sanya ma kansa ba sunan da bai zo a cikin alkur'ani da sunna ba ka ba ma Allah wannan suna wannan shi ma yana daga cikin ilhadi don haka masu wato neman lakani masu neman laƙani suna zuwa suna ƙwaƙule-ƙwaƙule su ce wai sai an ba su wani lakani wanda yake kaifi guda sai ka ji an ce ai ga waɗansu sunaye da za ku kira Allah da su sai a ba su sunayen aljanu sunayen shaidanu a ce su kira Allah da shi sai su yi shirka domin in ka kira sunan wani wanda yake ba Allah ba ka ce kana kiran Allah da shi ne wannan yana daga cikin ilhadi a cikin sunayensa idan kuma har ka in ka san in kana ganin cewa Allah kake kira kenan in ko kana in ko waye zaman to ma shedan shedan ne kake kira ba Allah ba kuma kai da ka kira shi bayan ba Allah kake kira ba aka ce waɗansu bayan Allah ne wanda suke taimako kan mutum ya samu biyan bukata to wannan ya zama to shirkul akbar al-mukhrij min al-mukhrij min al-milla fitar da mutum daga cikin addinin musulunci saboda haka ai taka tsantsan wajen sunayen Allah abinda abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi na sunayen Allah sun ishe ka babu wanda zai yi kirari ga Allah irin yanda Allah ya yi makansa kirari babu kuma yanda mutum zai yi yabo ga Allah bayan kirarin da Allah ya yi makansa irin yabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Allah matukar yabon sai ce la uhsi thana'an alaik ban iyakance yabo a gare ka ba anta kama asnaita ala nafsik kai dai kamar yanda kai yabo ga kanka ne to ka tsaya a lafuzan da suka zo a cikin alkitabu was sunna ya ishe ka bautar Allah ya ishe ka neman biyan bukata wajen kiran Allah kuma da waɗannan sunaye kyawawa sai ka amfani da abin da ya dace na munasaba kamar yadda kake muke ganin annabawa suke yi in suna neman gafararsa su ce wa anta khairul gafirin in suna neman rahamarsa su ce wa anta arhamur rahimin ko su ce wa anta khairur rahimin to irin wannan saboda ya dace da wannan sifa da wannan abin da kake nema na rahamar Allah ko kana neman arziki ka ce wa anta khairur raziqin kamar yadda ya sifanta sunansa da shi ko kuma wa anta tarzuqu man tasha'u bighairi hisab da irin waɗannan sifofi da sunaye na Allah jalla wa'ala to kuma daga da duk wani suna na Allah ana tabbatar ma da Allah sifa amma ba duk sifa ce ta Allah za ka ɗaukan ma Allah suna ba in ka ji Allah an ce Allah daga cikin sifarsa ya ce yana yin makirci ga wanda suke makirci ga bayinsa salihai ga wanda suke makirci ga addininsa to nan ba za ka ce ba za ka ɗauki suna ka ce daga cikin sunayen Allah almakir ba Allah mai makirci ko kuma kamar inda Allah ta'ala ya ce waɗanda suke izgili da Allah Allah yana izgili da su za ka iya ba labari ga cewa Allah mai yin izgili da waɗanda suke izgili da shi ne amma ba za ka ce ma Allah ya wanda yake yin izgili ba ba za ka faɗi haka ba shi yasa wannan ma bai zo a cikin alkur'ani ba amma dukkan suna da Allah ya kira kansa da shi ya ce shi ne kaza ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne kaza to za ka tabbatar ma da Allah sifa akan wannan suna daga wannan suna amma al'aks baya yiwuwa saboda haka sai a kula a tsaya akan abin da ya zo a cikin alkitabu wasu sunna sannan a cikin wannan akwai nuni ga cewar su waɗanda ayat da ta gabata ta ambata cewa kafirai wato sun ƙi sauraron ayoyin Allah sun ƙi neman sanin addinin Allah domin su zamanto waɗanda yake za su tsira su amfani da hankalinsu da wato su amfani da zukatansu da jinsu da ganinsu domin su samu ilimi da zai amfane su su samu tsira ranar alkiyama saboda haka suka zamanto tabkar dabbobi bal dabbobi ma sun fi su sun shirya abin daga cikin abin da ya sanya su suka yi wannan shine wato ba su tafi tafarkin sanin Allah ba da sunayensa kyawawa wanda ya nuna kan cewar wato neman sanin Allah ta hanyar sanin ilimin tauhidi shine abin da zai rayar da zukata shine abin da zai sa wato gani eh, ji ya bude gani ma ya zama tukan cewa ya bude mutum yana ganin gaskiya wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun yi tambihi akan wannan wajen alakar wannan aya da aya da ta gabace ta na'am Allah ya ce wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqq daga cikin bayi namu da muka halitta akwai al'umma wato akwai jama'a yahduna bil haqqi suna shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyar suke yin adalci walladhina kadzabu bi ayatina waɗanda ku suka karyata da ayoyinmu shine alqur'ani wato sune waɗanda suka karyata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo baya Allah ya ce sanastadrijuhum za za mu musu istidraji wato za mu danganta su ya zuwa ga halaka a hankali a hankali min haifu la ya'lamun ta inda ba sa tsammani wa umli lahum ina saurara musu inna kaidi matin na haƙiƙa mai tsanani ne Allah ta'ala ya bayar da labari na waɗanda Allah ya halice su domin shiga wuta to daga cikin kuma wanda ya halitta akwai waɗanda suke wato masu shiryarwa da gaskiya wato ba duk mutane ne suka zamanto watsatsu ba akwai al'umma wadda take mustaqima masu shiryarwa da gaskiya kuma wanda suke adalci da gaskiya wato suna kira zuwa ga gaskiya kuma idan suka tashi hukunci suna hukunci da gaskiya da adalci wannan su ne waɗanda suke kira waɗanda suke da ilimi kuma suke hukunci da iliminsu wannan yabo ne ga masu ilimi masu hukunci da iliminsu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce alƙalai guda uku ne biyu suna wuta ɗaya yana cikin aljanna alƙalin da ya san gaskiya ya yi hukunci da ita wani yana cikin aljanna alƙalin da ya san gaskiya amma bai yi hukunci da ita bai yi hukunci da zalunci wannan ɗan wuta ne alƙalin da bai san gaskiya ba ya zo ya yi hukunci da jahilci to wannan shi ma dan wuta ne saboda haka wannan ya nuna mana masu ilimi masu aiki da iliminsu su ne daga cikin al'umma waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan wanda ya yabe su kuma shi yasa Allah ta'ala a suratu Ali Imran ya ce ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zamanto cikin waɗannan ya ce waltakun minkum ummatun waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kuma al'umma ta kasance daga cikinku ko kuma ku kasance ku zamanto al'umma ma'ana biyu ta min ko bayaniya ko tab'idiyya ku zamanto al'umma wadda suke kira ya zuwa ga alhairi suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna shine ma'anan yahduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya wato al'umma mai wa'azi al'umma mai nuna mai sanya mutane akan tafarkin daidai ita ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake rigima da ita a wannan zamanin. duniya duk ta yi ca akan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me kawai saboda al'ummar annabi su ne suke ya zuwa ga abin da yake su ne suke ya zuwa ga gaskiya su ne suke ya zuwa ga tsarki su ne suke kira ya zuwa ga wato kyautayi duk ko sauran al'umma ba abin da suke kira ya zuwa gare shi sai fitsara in an yi maganar auren namiji namiji su ne a jagoranci su ne a kan gaba in an yi maganar auren mace da mace su ne a jagaba kaga har addinansu su ma suna tabbatar da wannan Ikilisiyar anglican ta riga ta bi hanya a haka na 'yan baptist cocinan cocinan america daban-daban su ma sun bi hanya sun jaza ma a cikin cocinsu su je su daura aure tsakanin namiji da miji da namiji da kuma tsakanin mace da mace Ikilisiyar katholika su ne suka dage suka ƙi wanda aka yi ca a kansu musulmi kuwa su ba zo ma an taba su akan wannan ba su dan an san cewa abu ne ba zai yiwu ba su kawai rigimar da ake da su dan me suke cewa har yanzu suna kan alkur'ani an canza musu alkur'anin an kawo wani an kira shi the final criterion an kirawo shi an kirkiro shi da turanci aka fassara shi zuwa larabci cewa alkur'ani da ya dace da zamani dan me musulmi za su tsaya sai akan alkur'ani don mai musulmi za su ce sai wato sai sun zamanto tsarkaka kamar da yadda mutanen annabi nuhu suke ce ma mutanen su innahum yi yatatahharun wannan duniyar yau haka take ganin musulmi ku kyale su su mutane ne masu cewa wai su tsarkaka ne to ba dan wani abu bane saboda kawai suna ya haduna bil haqqi al'umma ce wanda suke kira ya zuwa ga gaskiya dan haka wannan al'ummar su Allah ya tsarkake kuma alƙawarin Allah ne ba za a gushe ba ana samun waɗannan masu tsayuwa akan gaskiya har Allah ya naɗa ƙasa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imina alal haqqi nasiri zahirin la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah ba za ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma akwai wata jama'a waɗanda suke tsaye akan gaskiya kuma suna masu rinjaye akan gaskiyar wato Allah yana nasara akan tsayuwa akan gaskiyar waɗanda suka saba musu da waɗanda suka tabar da su suka ki taimaka musu akan wannan ba za su cuce su ba har sai al'amarin Allah ya zo a wata riwayar an ce hatta yanzila Isa ibn Maryam har sai annabi Isa dan Maryam ya sauka ya same su akan haka haka zai same su akan wannan wato su ne baqiya saura waɗanda suke suke rike da shiriyar annabawa Allah ya sanya mu a cikin su Imam Ahmad ya ce su ne ahlul hadith masu riko da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda komai za a kawo musu za su mai da shi zuwa ga alkur'ani da sunna kenan su ne waɗannan waɗanda Allah ta'ala yake barinsu a kan gaskiya Allah ya sanya mu a cikinsu to sannan Allah ya ce kuma waɗanda suke karyata ayoyinmu wato waɗanda saɓanin waɗanda suke waɗanda suke karyata ayoyinmu wato masu karyata alkur'ani sawa'un waɗanda suke an yi su a tarihi ne ko waɗanda za su zo daga baya Allah ta'ala ya ce sanastadrijuhum da sannu za mu yi musu istidraji ai za mu kai su ya zuwa ga halaka kaɗan kaɗan a hankali a hankali saboda Allah haka yake ka duba haka yadda Allah yake fito da rana mana yadda take fitowa ba bai ɗaya kawai za ta fito ba a hankali a hankali gari yana haske yana haske har rana ta fito haka in duhu ya zo rana tana faɗuwa sai ga duhu yana zuwa a hankali a hankali a hankali har ya gami gari to haka a sha'anin Allah yake haka sha'anin Allah yake to waɗanda suka ƙaryata mu haka Allah maɗaukakin sarki zai musu a hankali a hankali suna warware wannan suna warware tufka tufka tufka haka za su warware abin da yake wato ya kudirce musu igiyar tsira haka Allah zai warware ta gare su ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali har sai sun kai zuwa ga halaka Allah ya kiyashe mu kuma zai zo musu min haythu la ya'lamu ta inda ba sa tsammani su yi tsammanin kan cewar ba su taɓa tsammanin cewa abin da ake neman musu halakar su bane a cikin abin da suke kullawa suke tsammanin wato tsiransu ne a ciki suke wato suna haƙa ramin halakarsu ne wadhalika bi an tatawatara ni'amu alaihim sai ni'imomi su ta kwarara a gare su fa an na lutfun min Allah sai su ɗauka wannan ai wato tausasawa ne da soyayya ce da rahama daga Allah istahaqquha lima'anan fihim har suna ganin cewa sun cancanci wannan saboda wata ma'ana ce da suke da ita muna amfani da hankalinmu wa'annan ku da suke cewa su addini suke bi amma ba sa amfani da hankali sai su ɗauka kan cewa wani abu ne ma ya sa ake musu wa'annan ni'imomi fa yazdadu in himaka sai su daɗa ƙara wato kutsawa fil a cikin wato bata hatta yahiqqa alaihim kalimatul azab har kalma azaba ta tabbata a kansu kan cewa sun kan cewa halakar Allah ta zo kalma Allah da za ta halakar da su ta zo sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kama su bagtatan wa hum la yash'urun Allah ya ce wa umli lahum ina saurara musu inna kai matin haƙiƙa shirina shine wato shirina na kama azzalumai matin amintacce ne wato shirin Allah da yake ma azzalumai amintacce ne Allah yana saurara ma azzalumi ka bar ganin kana sabo Allah yana kyale ka yana da ƙara maka ni'ima yana da ƙara maka wato duk abin da kake so kana da samu ka dauka ka je ka hada da boka bokanci kake yi boka ya gaya maka ka bi shi ko ga abin da kake nema ka samu an yi zaɓe ka ci an saba maka ka sa kafa ka daki duk wanda ya saba maka saboda boka ya gaya maka ka ɗauka kan cewa ai wannan daidai ne wannan abin da kake nema duk ka haɗa baki da waɗanda suke makiya Allah ka yi kana ganin kan cewa Allah maɗaukakin kana ganin duk ka samu ka karya wuyan kowa ka fi kowa kana tsammanin wannan nasara ce wannan yardar Allah ce Allah ya tabbatar maka Allah ya amince maka Allah ya lamunce maka lamuni ne na Allah ka ci gaba da yin abin ka gaba gani kuma ka san kan cewa ba ruwanka da Allah boka ya gaya maka kada kai sallah boka ya gaya maka kullun da safe ka rinka alwa'a kullun da safe idan ka tashi da janaba kada kai wankan janaba amma kai sallah a haka duk irin waɗannan abubuwa da bokaye suke gaya musu sun yi suna tabbata akan haka suna tsammanin kan cewa sun sha lamuni ne Allah ya lamunce musu sai lokacin rukun Allah ya zo tukuna sannan ya kama su ruko wanda yake ba za su kubuta ba Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yulli lil Allah wallahi yana yin shifta yana kyale ma a azzalimi ya ta yin zalincin sa hatta idza akhadahu lam yuflitu har sai lokacin da ya rike shi ya kama shi to ba zai tsira ba ka ji tsoron rukun Allah ka duba ka ga fir'auna irin abin da ya taba bai taba tsammanin kan cewa duniyan nan wani abu zai gagare shi a cikin duniyan nan ba duk da jarabawar da Allah ya masa zuciyarsa ta kekashe amma ya tafi a haka amma ka duba lokacin da Allah ya kama shi kamar yadda ya zo a hadisi sahihi mala'ika jibril ya ce taɓo ya ɗauko yana cusawa a bakin fir'auna kada ya ce la ilaha illallah saboda in ya faɗi la ilaha illallah ya gama da mutane Allah mai jin kai ne ya riga ya rubuta duk wanda ya faɗe ta ba zai dawo a wuta ba ya zo a cikin hadisi sahihi mala'ika jibril ya ɗauko yin yana cusawa a bakinsa don kada ya ce la ilaha illallah to wannan ya nuna mana cewar duk irin abin da ka kai a cikin zalunci da jabberanci ba za ka kurce ma ba ƙarshe dai kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai ɗanɗana mutuwa kuma yayin da mutum ya mutu sai inda aka da shi sai inda aka kai shi an ce wajen Allah za ka tafi ka ce ba za ka tafi wajen Allah ba mana ka ce ba za ka tafi wajen Allah ba ka taba ganin wani ya mutu ya ce shi ga inda zai tafi to saboda haka mu ji tsoron Allah na'am awalan ya yatafakkaru ya ce awalam ya tafakkaru shin ba su yi tunani ba ne ma bi sahibihim min jinna babu hauka ga sahibinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan babu wani hauka tare da shi in huwa illa nadhirun mubin bai zamanto ba face mai gargadi mabayyanin gargadi awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard kuma ba su tunani bane sun duba a cikin halittar a cikin mulkin sammai da ƙasa wa ma khalaqa Allahu min shay'in da kuma a cikin abin da Allah ya halitta na dukkan abin halitta wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum da kuma basu yi tunani bane su duba su gani cewa ta yufa ajalin su ya riga ya kusata ajalin su ya riga ya kusa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu to da wani zance bayan wannan alqur'anin suke yin imani man yudlilillahu to duk wanda Allah ya batar fala hadiya lahu babu mai shiryarwa a gare shi wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun yana kyale su a cikin wato ɗagawarsu suna wato kai komo suna taraddudi a cikin batan Allah ta'ala ya kirawo mutane ga su tunani musamman waɗanda suka kafurta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce awalam yatafakkaru to kuma me yasa ba su tunani bane wato su tsaya su duba annabi sallallahu alaihi wasallam wato tunanin mai za su gano su tunani su san cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke faɗa ba ne ba shi da babu hauka a gare shi ma bi sahibihim min jinna babu taɓin hankali komai ƙanƙantarsa wannan wato aka ƙarfafa fahim korewar hauka a gare shi da na kira a siyaƙin naf'i wadda take mai gamewa sannan aka ƙarfafa wannan korewa ɗin da harful jar a cikin larabci wanda yake nuna babu wani alamun hauka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa walid ibn al-mughira da suka taru ake cewar me ya kamata a faɗa ga lokacin hajji ya kusa alhazai za su zo mutane za su zo waɗanda za su zo su san ana rigima tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙuraishu waɗanda yake sune masu kula da harami wanda ake ganin su sune ne shugabannin addini na wato gumaka da ake bauta ma a makka to bai kamata suna magana daban-daban ba wannan ya ce kaza akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce saɓaninsa sai a ce ka gama ba su da tsayayyar magana sai aka yi taro aka yi conference aka ce a zo a faɗi magana ɗaya wadda duk za a kasance a kanta sai aka ce to a faɗa wani ya ce mahaukaci ne walid ibn mugaira ke cewa ai kun san mahaukaci kun san irin in kun san irin sumbatu na mahaukaci kuna gani tare da shi ce to to a ce mawaki ne ce kun san ai ba mawaki ba na fi na fi kowa sanin waka na san waƙar mutane kai har waka aljinu ma na sani maganarsa ya yi kama da waƙa suka ce to a ce mai sihiri ne suka ce ai mun san mai sihiri da irin bokancin da yake da irin maganinsa kun ga yana irin wannan to mu me za mu ce a gai me ne za mu ce ne a kansa me za mu ce saboda ya ruɗa su kana ganin kamar ya gangaro da su wajen tabarkin imani ne saboda haka waɗanda suke jagoranci kan kafirci suka ce to mu ka gaya mana sai ka gaya mana me za mu ce a kansa yayi shiru yayi tunani ya dubi mutane shine Allah ya sifanta wannan magana sifa ta sa ina innahu fakkara wa ya yi tunani ya auna fa kai fa qaddar tir da yanda wato ya halaka Allah ya tsine masa akan yanda ya auna sun thumma kai fa qaddar Allah ya kara tsine masa kan yanda ya auna thumma abasa wa basar ya ɓata rai ya turmuje fuska thumma adbara wastakbar ya juya baya ya yi girman kai gabarin imani fa qala in hadha illa sihrun yu'thar ya ce a sihiri ne da ake cirowa daga wani ba shi ne yake ba daga wajen wani mai sihirin ne yake cirowa to ka gani shi ne Allah yake tato si tunani mana ma bi sahibihim min jinna babu hauka ga ma'abocinsu ga sahibinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya ce masa faqad labistu fikum umran min qabli na rayu a cikinku shekaru kafin haka na rayu shekara arba'in a cikin ku kafin in zo in faɗi wannan magana da na faɗa saboda haka kun sani ba dan mulki ba ne ba dan shugabanci ba ne. ba don talauci ba ne, ba don wani abu ba ne, illa kawai kan cewa da kuka sani inda na cewa ni mai gaskiya ne don gaskiya ne nake to shine ayar Allah da ya kawo wannan to Allah ya ce ku tunani a cikin wannan akwai kwadaitarwa da mutum ya zamanto kada a sa masa ragama a jashi kowa ya jashi ya buga shi da ra'ayinsa da maganarsa inda yake so kada dan ka ga magana a intanet ko ka karanta a cikin jarida an faɗa abu shikenan baka yi tunani ba baka yi amfani da kwakwalwarka ba kai ka ce zaka bi mutane ai ga ma abin da ake cewa ai ga ma abin da ake cewa saboda guba tana nan ana yada ta akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan alqur'ani akan addinin musulunci amma kai amfani da hankalinka shine Allah yake faɗa awalam yatafakkaru da aka mu ringa amfani da hankalinmu Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face mai gargadi mabayanin gargadi duk irin yadda zaka faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne iyakar abin da za ka fita da shi abin da duk in ba ka tabbatar da in tunani bai tabbatar maka da wannan ba to kana cikin bata kuma za ka yi karin ka taraddudi kenan shi yasa yau ka faɗi wannan gobe ka faɗi wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce in undur kaifa kal lakal amsala fa dhallu fala yastati'una sabila dubin da suke buga maka misali yau su ce kaza gobe su ce kaza suka bace suka kasa samun tafarki guda ɗaya da za su tsaya a kai to kai ma mai tunani idan idan tunaninka bai kai ka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa nadhirun mubin bai zamanto ba face mai gargadi mabayanin gargadi to zaka zamanto kamar waɗannan kullun yau kana wannan yau kana sai ka dai ka rinka kama kame ba za ka samu magana tsayayya ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam sha'aninsa aya ne sha'aninsa aya ne wanda yake kana tunani idan ayar bata kai ka zuwa ga gane kan cewa shine matukar mai gaskiya ba to ba za ka taɓa samun wata makama ba game da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai alburda yake cewa fa mablagul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairu khalqillahi kullihim iyakar matukar ilimi akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa mutum ne amma shine fiyayyen halittar Allah baki daya to abinda duk abinda tunani da bincike bai kai kai zuwa ga wannan ba to baka da makama kuwa to wannan abin da Allah yake mana wa'azi da shi kenan sannan kuma ya samu ke ce mana a awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard me yasa ba su tunani ba wato tunani na kafa hujja wannan kwadaitarwa ne kan mu amfani da mu dan kafa hujja dan duba ya zuwa ga dalili wato kai bincike na ilimi dan ka tabbatar da gaskiya binciken nan mai aina Allah ya ce mu duba a cikin malakutu samawati wal ard mulki na sammai da ƙasa al malakut ana amfani da shi wajen nuna wato taukidi ne na mulki wato mulkin da kake gani da mulkin da baka gani don Allah yana da mulki da kake gani zahiri da wanda daiwa wanda baka gani wanda baka gani ya fi wanda kake gani mulkin Allah da baka gani ya fi wanda kake gani saboda iya ganin ka iyakantacce ne to kai tunani a cikin wannan mulkin da wanda kake gani da wanda baka gani na sammai da ƙasa sannan ka yi tunani akan abin da Allah ta'ala ya halitta na daga wato jinsin abubuwa allati la kinu hasruha wanda ba za ka iya iyakance su ba fa bi zalika ala qudrati sani'ihi su kafa hujja da wannan akan ikon wanda ya halicci waɗannan wa wahdaniyatihi da kadaitarsa min jihati shatta ta fuskoki daban-daban wal istifhamu fil mawdu'ain lit ta'ajjub wannan tambayar da Allah ta'ala yake cewa me yasa ba za su yi tunani ba me yasa ba su za su duba ba na ban mamaki ne wato abin mamaki Allah ya baku kwakwale amma me yasa ba za ku yi tunani ba Allah ya baku hankali me yasa ba za ku yi amfani da hankalinku ba sannan Allah ta'ala ya ce kuma ku yi tunani akan cewar Allah ajalinku ya kusa wato wancan tunani na farko na amfani da hankali ne tunani na biyu kuma na wa'azi domin na tunani na amfani da hankali shine ka gane girman Allah ka gane kadaicin Allah wannan hanya ce da take sanya mutum ya karɓi gaskiya idan wannan ya daɗa ƙara maka tamarrudi bai sanya ka karkata ba to tunani na biyu shine wa'azi ka yi tunani ta yi fa ajalinka ya kusa ta yi ka kusan mutuwa in ka mutu fa kenan damar da ake da ita fashi kenan fa ta wuce yanzu ne fa kake da damar ka tuba yanzu ne kake da damar ka ga gaskiya ka tuna lokacin da ka je ka shiga cikin kabari kana gani ka ga gaskiyar yanzu kuru-kuru ka za zaka taso ka ce zaka tashi ina ina ka je ina ikon fita a cikin wannan to kai tunanin wannan wato idan baka yi amfani da hankalinka ba ka kafa hujja to kai amfani da zuciyarka kai makanka wa'azi da mutuwa domin mutuwa ta isa wa'azi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min dhikri hadiman lazzat ku yawaita tuna mai rusa jin daɗi kuma yake cewa ala fazuruha inni kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyarar makabarta amma ku ziyarci makabarta saboda suna tana makabarta tana tunatar da ku lahira mutuwa wa'azi ce babba to shine Allah ta'ala yake cewa mu duba cewa walla Allah ajalin mu ya kusa don haka wanda ya mutu a cikin wuta kuma ya san inda zai koma to sannan sai Allah ya ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani labari suke imani in banda alkur'ani to sai ya kawo jumla istinafiya da nuna yanda wato ikon Allah yake a ce amma wanda fa Allah ya batar wannan a matsawar istidraki ce cewa duk ga wannan Allah ya yi bayanin to sannan kuma gashi mutane kuma ba sa ɗauka to sai ka yi tunani ka gani shine sai Allah yake gaya maka ga amsa wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa ruhun fi tughyanihim ya amahun sai ya kyale su a cikin dagawarsu suna kai komo suna ta taraddudi cikin sha'awa su sha giya su tambele su ci su sha suna ci gaba da rayuwarsu ajali kawai suke jira Allah madaukakin sarki bai ba su shirya ba Allah ya kiyashe mu kar Allah ya sanya mu a cikin waɗannan يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل لوقتها إلا هو فاقتلت ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بركة يسألونك كأنك حكيم ta'ala ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha za su suna tambayar ka dangane da sa'ar alkiyama ayyana mursaha yaune ne yaushe ne afkuwar ta yake qul inna ma ilmuha inda rabbi ce ne musu ilmunta a wajen ubangiji na kadai yake la yujalliha liwaqtiha illa hu babu mai yayewa al'amar babu mai yaye al'amarin sa'a a lokacinta illa shi illa huwa sai shi shine kadai wanda wato yake bayyana yake tabbatar yake yaye al'amarinta ya tabbatar da shi lokacin da ya afko babu wanda ya san shi taqulat fis samawati wal ard sha'aninta ya girmama yayi nauyi a cikin sammai da kuma a cikin ƙasa wato ya yi nauyi wajen mala'iku da wajen mutane da halitta baki daya la ta'tikum illa bagta ba za ta zo muku ba face bagtatan ba zato barabe naka yas'alunaka naka hafiyun anha za su tambaye ka tamkar kai wato mai isa matuƙa ne wajen tambaya da bincike a cikinta zaka samu ilimin a wani waje ul inna ma ilmuha ka ce musu iliminta yana wajen Allah kawai walakin aktharan nasi la ya'lamu amma mafiya yawan mutane ba su sani ba sa'ar alkiyama yana daga cikin abin da ya boye Allah ya boye ilimin ta ga kowa babu wani mala'ika babu wani manzo babu wani annabi da ya santa sai shi ballantana shaidan ko wani aljani ko wani iblis ba wanda ya san sha'aninta sai shi Allah jalla wa'ala kuma al'amarinta ya yi nauyi a sama da ƙasa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sa'ar alkiyama za ta faru ne ranar juma'a don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata ranar juma'a da za ta zo face dukkan halitta dabbobi waɗanda ba mutane ba ba mutane ba ba aljanu ba face sun kasa kunne suna sauraro su ji yau ne wannan juma'a ce sa'ar za ta tashi kunga yana daga cikin wannan thaqulat fis samawati wal al'amarin ta yayi nauyi a sama da kasa hatta dabbobi da kifaye da ke cikin teku suna kasa kunne su gani a yau a wannan juma'a ne tashin alkiyama zai zo haka zalika mala'iku sha'anin sa'ar alkiyama ya nuna ya girmama ya yi zamanto abu ne mai nauyi a wajen su a cikin wannan akwai nasi da cewa ba wanda ya sani ba wanda ya san sa'ar alkiyama don haka kuma ilimi da ita wajibi ne ilimi da ita wajibi wato imani da ita wajibi ne duk wanda ya shakka ko ya inkaranta ba shi da imani ya warware imani wanda yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da addinin mushrikai ya kullata na kafirci shine rashin imani da ranar lahira shi yasa koyaushe za a ga Allah yana wasici yayin da yake kwadaitar da mumine kan sai aiki sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe in kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe ita ce ranar lahira ana ce mata as-sa'a ana ce mata al-qiyama saa wato lokaci ma'ana lokacin da ba za ta ketare shi ba koda da sakan daya sa'ar al-qiyama za ta zo wani ya kulla ciniki yana miƙawa zai bayar a bashi wani ya ɗauki loma zai sa a baki sa'ar kiyama za ta faɗo haka zai mutu kowa wanda yake bayan ƙasa haka zai mutu sannan waɗanda suke sama su ma gabaki ɗaya mala'iku su mutu gabaki ɗayansu babu wanda zai saura sai Allah alwahidul qahhar Allah ta'ala ya kira yace aina mulukul ard aina aljababira ina sarakunan bayan kasa. ina jabbirawa wanda suke cewa su ne masu mulki masu wato masu mulkin kama karya wanda suka fi kowa ina suke ba wanda zai amsa ma Allah jalla wa'ala sannan Allah ta'ala ya ce limanil mulkul yau ya ce wane ne da mulki a wannan rana ba wanda zai amsa masa jalla wa'ala sai shi ya amsa ma kansa da kansa yace lillahi alwahid alqahar wannan gaskiya ne abin da yake gaban mu kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu kikkiawan cikawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kafin mu rufe da addu'a akwai kira da muke so mu yi na ziyara da duk wata na Ramadan da muke yi zuwa muke yi zuwa gidan fursuna domin kai musu abubuwan taimako muna kira yawanci dama bisa al'ada muna neman a kawo gudumawar tufafi da gudumawar kayan abinci da gudumawar kayan shimfiɗa wanda za a kai ma waɗannan 'yan uwa namu da suke gidan fursuna to kuma a wannan shekarar muna karawa da kira ga wanda duk suke da iko su fanshi waɗanda suke wato kila dan bashi dan kankani ne ya tsare su a wannan gida akwai wanda yake dubu goma ne ya hana shi fita wani ya fi haka kwanaki abin mamaki aka samu wani shugaban coci limamin kirista ya fitar da wajen naira dubu ɗari biyu da 'yan kai ya je fursuna ya je gidan fursuna ya ce waɗanda duk ake bi bashi waɗanda suke abin da ya tsare suke nan a gidan kurkuku ya ɗauki nauyi ya biya bashin ko tarar a fitar da shi domin ya samu ya azumi a gida to mu ne aulada da mai wannan don haka da Allah duk waɗanda muna ƙara kira akan wannan duk waɗanda suke da wannan shiri ko da suke da wannan dama a su zo za mu haɗa su tare da wato jami'ai na wannan waje domin a tsara yadda za a samu a ga waɗanda za a fansa daga a fitar da su daga cikin wannan kangi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana sutura baki ɗaya muna roƙon Allah a wannan sa'a da yake karɓan addu'a sa'a ƙarshe ta ranar juma'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu aminci a garinmu da sauran garuruwan musulmi Allah ya taimaki 'yan uwanmu musulmi a ƙasar Misra waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da gaskiya Allah ya kawar da fitina a cikin wannan ƙasa Allah ya haɗa zukatansu akan gaskiya Allah ya taimake su akan waɗanda suke yaƙi da addini Allah ya kawo Allah ya tabbatar da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar siriya Allah yan uwanmu musulmi da suke ƙasar Borno da ƙasar Yobe da ƙasar Adamawa da suke cikin tashin hankali Allah ya kawo musu kwanciyar hankali Allah ya kawo musu zaman lafiya Allah mu ma Allah ka tabbatar da zaman lafiya a cikin garuruwanmu Allah muna roƙonka wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su wanda suke da bukatu mu da bukatunmu na alkhairi wanda muka wanda muka ambata da wanda ma ka sani a cikin zukatanmu Allah ka biya mana Allah ka yassare mana biyan bukatunmu Allah ka wadata mu da wadatarka Allah ka yi mana ka a cikin wannan wata Allah rabo da ka sanya mu bayinka a wannan wata Allah ka sa mana cikakken rabo a cikinsa Allah ka sanya mu cikin wanda kake yanta su daga wutar jahannama a wannan wata mai albarka Allah ka yantar da mu ka yantar da iyayenmu da matanmu da 'yan mu da 'ya'yanmu a cikin wannan wata daga wutar jahannama Allah ka sanya mu cikin wanda suka yi azumi kuma suka yi tsayuwar dare a wannan wata imanin saba Allah ka sanya mu dace da daren lailatul qadr Allah ka sanya mu mu dace da tsayawa daren lailatul qadr a wannan shekara ya rabbal alamin Allah ka karba daga gare mu abubuwan da muke roƙonka a wannan wata Allah ka biya ka amsa addu'o'in mu istighfarin da muke Allah ka biya mana ka gafarta mana mu. Allah muna roƙonka da ka ɗaukaka wannan addini namu Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa tamu shugabanci wanda zai tabbatar da izza da karama ga musulmi da addinin musulunci a wannan ƙasa ya Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci da zai tabbatar da karama da da karama ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin